alqudratu alaihi ba abin da ya hana in yi masa tambaya ta diddigi akan wannan hadisin sai ikon da nake da shi akan tambayar ganin cewa ga annabin aure na araha ganin nake in ba tambaye shi ba sai na kamar zan tambaye ta ce bari dai gobe ma da dai ai muna da haka gobe ta ce bari dai jibi dai ai muna da ai har su dai muna da tare ba abin da ya hana in tambaye shi sai ganin annabi araha a gabana al-qudratu alayhi kenan ina da ikon tafe shi lokacin da din na gada ba to sai ne suka ci ban tafe shi ba hatta ma ta har yamma duniya wanda shi ke nuna in kana da wani abin da kake so ka tambaya a wurin mutum ko wata fa'ida kai ba za ta kai ko har ya ce yace ya yaqulu na taba jin annabi yana cewa inni la a'lamu kalimatan wallahi na san wata kalma kaya la yaquluha abdun inda mautihi ba yanda za a yi bawa ya fade ta lokacin mutuwarsa illa ashraqa laha launuhu fa sai launin sa. wato launin jikinsa ya haskaka a sakamakon fadinta a wurin mutuwarsa kun fahimta da kyau wa nafasa Allahu anhu qurbatahu ba ce sai Allah ya kore masa bakin cikin sa ko abin da yake damunsa dan idan mutum zai mutu yana bakin cikin bai zai bari na duniya yana tuna yaya yana tuna jikoki yana tuna dukiyoyi yana tuna gidaje yana tuna gonaki yana ganin kuma zai tafi ya bar su saboda san dukiyar da adam yake Allah ce kalla wal tuhibbuna al-ajila yace kuma wuce da albada hubban jamma to sai damuwa ta damu mutum to amma da ya faɗo wannan kalmar sai launin sai canja kuma sai ubangiji kusan masa da wannan damar sai yau me take tunanin gidaje ko gonaki ko kaddara da zaka bari ko jari da zaka bari bayan ga abin da ke jira ka can a gidan aljanna yau me kake jira kuma sai wanda ya kasance an yayi masa bakin cikin sa gidan illa nafasa Allahu kulbatahu qala an gani ku sai Talha ibn Ubaidillah yace fa qala Umar sai Umar yace da ni wato wannan abin da annabi faɗa cewa ba wata kalma da mutum zai ko wata kalma da san ta in mutum zai faɗe ta wajen mutuwa ba zai faɗe ta ba ba sai ce sai Allah ya sa ta haske kalmun sa kuma ta yayi masa mutum cikin sa to wannan kalma ita ce Talha bai tambaye shi ba a yau ce wata kalma ce ya ma'aikin Allah bai sani ba amma bai tambaye shi ko wata kalma ce ba sai kawai ya shi yace to ba abin da ya hana in tambaye shi sai ganin shi al'a gaba da yana ganin ai ba komai na tambaye shi ko da jibi dan ya fito na tambaye shi har annabi kun duniya bai tambaye shi ba sai yanzu yanzu na faɗa Umar cewa ga abin da annabi faɗa akwai wata kalma da mutum zai faɗi ta lokacin mutuwarsa ga abin da zai faru amma ba sai dai ban tambaye annabi ita ba ba abin da ya hana tambaye shi kuma sai sakaci na ina ganin sai san iya tambaye shi ko ya ci to gashi ya tafi wanda tambaye shi yanzu Allah na faɗa Umar wannan magana amma da a matsayin bai san wannan kalma ba fa qala Umar sai Umar ce inni la a'lamu ma hiya lalle ni na san kowace kalma ce inni la a'lamu ma hiya lalle ni na san kowace kalma ce qala sai Umar ya ce sai sai sai Talha ibn Ubaydullah ya ce wa ma hiya wace kalma ce ya ma'aikin Allah kai ya Umar kai wace kalma ce ya kai Umar qala sai Umar sa Khattab ya ce ta'lamu kalimatan a'zamu min kalimatin amara biha an mahu indal maut la ilaha allah yanzu kai ka san wata kalma mafi girma fiye da kalmar da annabi ya rinka umartan babbansa da ita kalmar la ilaha Allah ko ta tafi ta girma ne kai kana tsammana ko wata tafi wannan girma ne ai lalle kalma mai girma wanda annabi rinka umartan babbansa ya faɗe ta lokacin mutuwarsa lalle za ta zo ita ce wannan mai girman al'amarin kalmar la ilaha allah qala talhatu talhatu bin ubaydillah yace sadaqata hiya wallahi hiya yace kai gaskiya wallahi ita ce wallahi ita ce inda salaha ta bin bayin ubaydillah wannan hadisi akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad dan hanbali ya rawaito shi ne hadisi na 1384 cikin littafin sa musnad mu wa isnaduhu sahih kuma isnadin sa ingantacce ne wa ibn hibban haka ibn hibban ya rawaito shi bi nahwihi da kwatankwacin sanadin wal hakim haka imam al hakim an ne samu ya rawaito shi wa ziyadatu lahu dadin da ke cikin wannan hadisi ma wa qala kuma imamu yace sahihun ala shartihima wa wannan hadisi ingantacce ne a bisa ga sharadin bukhari da yayi muwafaqa da wannan tashi wannan babi na cewa ka faɗi kalmar la ilaha illallah ƙarshen mutuwa abu ne da ke nuna kyakkyawan cikawa akwai a hadisai da dama a cikin wannan babi waɗansu an ambace su a baya lokacin da ake magana kan talkini kaga hadisan talkini bisan dace da wannan to wannan alama kenan ta farko daga cikin alamomi da ke nuna kyakkyawan cikawa asaniyatu alama ta biyu da ke nuna kyakkyawan cikawa al-mautu bi rashil jamili mutuwa da zikin goshi mutum ya zo mutuwa a taɓa goshinsa a je yana jike jigib da gumi da jibi ko mace ko namiji aka samu wannan to alama ce cewa ya kyawun cikawa لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بأرق جبينه فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بأرق الجبين abin da ya sa maka ce jimi a koshi wannan alama ce ta kyakkyawan cikawa saboda hadisin nan na sahabin nan Buraida ibn al-Hasib Allah ya kara masa yadda annahu kana bi Khurasan ya kasance wani gari da ake kira Khurasan wani gari da yi manyan malaman hadisi irin sai Imam Muslim ibn al-Hajjaj da sauransu ya kasance a Khurasan fa ga khallahu sai ya je gaida wani dan uwansa bai da lafiya wa huwa maridun wato yana rashin lafiya fa wajadahu bil mauti sai ya same shi dab da lokacin mutuwa wa idza huwa bi araqi nabiyhi sai ga goshinsa wato yana ta fitar da jimi gumi ya lullube goshinsa gaba daya lokacin da yake dau da mutuwa faqala sai buraida ibn al-hasib yace Allahu akbar wato yana da farin ciki da mamakin abin da annabi ya faɗa cikin hadisi yace Allahu akbar سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادى أن ذلك تثبت جريسنا موت المؤمن الجبين mutuwar mummune tana faruwa da jibin goshi wato za a ga alamar jibin na wato goshin na jibi na na gagumi a cikin goshin sa wannan alama ce ta mutuwar mummune ko mummuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi akhrajahu ahmad wa siyaq lahu wa an-nasa'i wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn majah wa ibn hibban wal hakim wa at-tayalisi wa abu na'im fil hilya haka abu na'im ya rubuta cikin littafin hilya fil awliya wa qala al-hakim hakim yake cewa sahihun ala shart muslim wannan hadisi kyakkyawa ne a bisa ga sharadin imam muslim wa afaqa zahabi haka zahabi ma ya bi shi akan haka shine da albani ce wa wannan da a wata cewa annan hadisin an rawaito shi a bisa ga sharadin muslim to akwai bincike kan wannan magana sai dai ba filin da za mu wannan magana a nan gurin la siyama wa anna ahada ihda ihda wa anna ahada isnadai nasa'i sahihun ala shart al-bukhari musamman abin da yasa ba za mu fata lokaci mu faɗe shi ba saboda ɗaya daga cikin sanadin da nasa'i ya rubuto hadisin ya rubuto shi kan sanadin bukhari da'awar cewa akan sanadin musulman wannan ba daidai bane ba akwai kuskuren da yanzu ba za a iya bayanin su ba amma dai hadisi ingantacce ne ta ko idan aka ji aka kamar abu hurairah ne ya ruwaito hadisi sai ka zo ka ce Umar dan Khattab ne ya ruwaito hadisin dai gashi ya kawo lafazin yadda annabi ya ce haka ne amma da a awarka cewa Umar ya ruwaito sai a tuhumce ka kamar yanzu ka zo ka ce an abi Hurairah ta kana sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kudu innamal a'malu binniyat sai a ce fadin annabi innamal a'malu binniyat wannan gaskiya ne amma fadin ka ce Abu Hurairah ne daga bakin annabi wannan ba gaskiya bane saboda waye yaji daga bakin annabi Umar dan Khattab duk cikin sahabbai ba da rubuta wani hadisin daga annabi sai Umar ba wani sahabi da ya rubuto shi ingantaccen sa ba wanda ya ji shi daga bakin annabi sai Umar dan Khattab da a ka ce Abu Hurairah ne ba gaskiya bane ba ba hadisi ingantacce ne muna aiki to kamar haka ne nan gurin da a wancewa an ruwaito hadisin kan sharadin musulun wannan ba gaskiya bane amma me yasa malam ba zai faɗo ne ya bata lokaci ba tunda dai hadisin ya inganta a aiki amma ka ta dauka cikin sharadin musulun ne sharadin bukhari ne وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وان حديث شي ما yana da shahidi daga hadisin Abdullah ibn Mas'ud Allah shi kare da gare shi rawahu at-Tabarani wanda Imam at-Tabarani ya rawaito shi fil awsat wal kabir a cikin littafin al-Mu'jam kabir da kuma al-Mu'jam al-Awsat sahihi gaba ɗaya mazajen hadisin ne mazaje ne waɗanda ya tsiro hadisi ana ce masa sahihi kama fil majma kamar yadda yake cikin littafin majma wa zawaid na Imam al-Haythami na biyu wato shafi na 325 wannan kenan ita ce alama ta biyu Alama farko mutum ya cika da la'ila ilaha illallah alama ta biyu ita ce me jibin goshi wannan duk alama ce ta kyakkyawan cika as-salisatu alama ta uku al-mautu lailatal jumu'ati aw naharaha mutuwa a daren juma'a ko kuma a yinin juma'a din wannan ba alama ta kyakkyawan cikawa duk mummuni da Allah ya karɓar sa ranar juma'a ko daren juma'a duk mummuna da Allah ya karɓar ta a yinin juma'a ko daren juma'a wannan alama ce ta mutum ya kyawun cikawa har ma ana kiranta a shahadatu shuhra wato wata yar ƙware kware shahada mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a ko yinin juma'a wata yar ƙware kware shahada ce liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ma min muslimin ya mutu yawmal juma'a ba wani musulmin da zai mutu ranar juma'a aw lailatul juma'a ko daren juma'a illa wa qahu Allahu fitnatul qabri fa sai sai Allah ya kamar da shi daga azaban kabari fitnatul qabri kenan azaban kabari shi ba za ta shafi shi ba an gane ko a farajahu Muhammadu wadanda suka fassara fitar gabar ne tambayar da za a cikin gabari shi ba za a yi masa wannan tambayoyin ba wadanda suka fassara shi a akan azabar gabar a farajahu Muhammadu imam ahmad dan hanbal ne ruwaito wannan hadisi wal katawi bil ma'rifa da imam al katawi cikin littafin sa al ma'rifa min tariqaini an abdullah bin amr sun ruwaito hadisin da sanadi guda biyu daga abdullah dan amr wa tirmidhi min ahad alwajhayn haka tirmidhi ya rawaito shi ta ɗaya daga cikin fuskoki biyu da aka sai gaba ta baya wa lahu shawahidu an anas wa jabir bin abdullah wa ghayrihima hadisin yana da shahid daga cikin hadisin jabir da anas da wadansu su cikin sahabbai fal hadithu bi majmu'i turuqihi hasanun aw yace wannan hadisi in ka tattara hanyoyin da zo kansu to zai zanto hadisi hasan ko dai sahihi ma'ana waɗansu sun ce hasan ne waɗansu sun ce sahihi ma'ana kowace hanya ita ka dai idan ka bi da ce amma in ka har hada san hanyoyin gaba daya za su karfafi juna sai zanto hadisin da ake iya kafa hujja da shi a kariyanci ina ba zan fahimta shi da ba ne da rafar mun ce da wani kafin tun mutul ahwa bi sanin turmi ke da da imam al-mubarak kafuri yayi wani babban malami a indiya tun mutul ahwa bi sanin turmi الرابعة علامة هدو يزون علامة هدو سينا وقت متوى على الجمعة كوكما على الجمعة تقول من الجمعة wato wace garin juma'a ko kuma wace garin asabar wanne ne garin juma'a akwai wanda suke kawo ne sai su ce wai garin da yake biyowa yinin juma'a ne daren juma'a a gaskiya wannan ba shine ba daren juma'a ne daren da idan ya wuce wace garin sa juma'a za ta wannan ne daren juma'a an bai da an ce da ran da daren juma'a dangane da yin juma'a abu ɗaya ne kowa ya san ranar juma'a yin juma'a kawai shine wannan magana daya amma idan aka ce daren juma'a to shine sai sabani sai wani ya zo ce to daren juma'a shine daren da idan ya wuce washe gari rana za ta fito ta juma'a wannan shi muka sani ko wani kuma ya ce a a daren da yake bi wa yin juma'a shine daren juma'a a kuma to nan tawili eh wanda ya awaye gari a cewa ya fi da tiyan wa na san tun da zaɓin da kake so ka faɗa ya sa da wata mutuwa ba shi ya fi ne saboda ne shi ya fi saboda ne eh. eh ba a iya cewa wannan gadon ya ce ranar shahararren ce domin yin yayi da mutum ya ce ba za ka mutu gana su mutu ba eh, aiko ba yanzu misali yau din nan mukaddara sai kawai wata ya fito yanzu nan gefen sai wannan daren da muke ciki ɗaya ne daga cikin dararen wannan sabon watan kuma daren da ya wuce ko na watan da ya wuce muna karshen sha'ban sai kawai da yamma sai mu gajin jirin wata mun gajin jirin wata kamawar yau gashi muna magariba yau to wannan daren da muke ciki wanda a wannan yammacin da ya wuce mu ga jirin wata shin wannan daren ɗaya ne daga cikin dararen ramadana ko ɗaya ne daga cikin dala sha'bana na ramadana na ramadana <laughs> ramadan dare ramadan ne in mun in ya tabbata mun ga wata muna yin isha sai mu ci gaba da sallar tarawih haka nake da mutane maka suna yi da zaran an ce yau an ga wata ko a wannan dare ake farawa saboda ya zama ɗaya daga cikin daren matan da sha'ban ya riga wuce dan wannan mutum da ya kama yanzu sha'ban ne ko ramadan ne to dare da ya biyo ba sai ce ba nasu bane ba a dauka a biyo sha'ban to kaga kenan wannan daren da zai zo na yinin gobe ne ina fatan ka fahimta kamar idan muka zo muka ce daren idi me muke nufi da daren idi daren da muka ga wata yau ga su mun ga shawwal kenan gobe ya zo ne kenan ina ba da fahimta da haka ma malamai suka ce ai Allah ya fara gabatar da dare kafin yini da yace siru fiha layaliya wa ayyaman abidi kaga sai sai siru biha ayyama sannan laliya ko kuma layaliya wa ayyama na'am eh. Eh. eh idan aka tambaye mu rana sai mu ce ran juma'a kai shi tunda har yanzu a bata zo ba wannan shine tawilin da suke yi sai mu ce yaushe aka haife sai mu ce ranar juma'a lakin lailatul sabti ranar ta juma'a ce a ranar juma'a aka haife shi sai dai daren asama kaga inda zaka fi fahimtar abin da gaggawa inda zaka fi fahimtar abin da gaggawa shine idan ka dauki abin da watan sha'ban da watan azumi kai ka riga ka san ba a yin ramadan sai an tabbatar shi a bani ya wuce amma in kana ramadan kana cikin shaban za ka ɗauki azumi kuma ka ɗauka cikin ramadan ne yanzu da ka ga jirgin wata shi a bani ya wuce ko bai wuce ba ya riga ya wuce daren da ya zo wannan kaga ɗaya daga cikin daren ramadan ya ce mai la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la layl sabiqu an-nahar to me kina ka ce wa la layl sabiqu an-nahar mafi ingancin magana dare shi ke fara zuwa kafin gini idan dare ya zo wannan daren na yinin gobe ne yanzu yau muna daren laraba talata ta riga ta wuce daren talata shi ne wanda ya wuce jiya yau daren laraba muke ciki wannan rana an waye gari shi kenan laraba ta riga ta idan ka ce daren idi daren washe garin a fara idi kenan daren ramadan wanda gobe za a fara ramadan kenan ina ba da ka fahimta daren juma'a shine alhamis bayan faduwar rana to wannan daren da ya shigo ya zama daren juma'a saboda haka yanzu ka gani babu da wani sabani dangane da idan juma'a abin da yasa da sokano wannan dan kar wani ya mutu ranar juma'a da daddare ana washe garin asabar ka ce to ya dace da wannan hadisi kaga ya ya shafi wanda ya mutu ne ranar alhamis da daddare ana washe gari juma'a bai shafi wanda ya mutu ranar juma'a da daddare ana washe gari الرابعة أبو نبدو الاستشهاد في ساحة القتال ɗaya daga cikin alamomi kenan da ke nuna kyakkyawan cikawa mutum ya yi shahada a fagen yaki sahatul qital fagen yaki qala Allah ta'ala wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين التي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله kada ka yi tsammanin waɗanda aka kashe a cikin tafarkin Allah amwatan kar ka yi tsammanin su matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bari su ne a wurin ubangijinsu yurzaquna kuma ana azzita su ma'ana ana ba su wani abu daga cikin kayan aljanna ko ana musu albushir da aljanna farihina bima atahum Allah min fadli wannan hal ne halin kasancewarsu suna masu farin ciki bima atahum Allah da abin nan da Allah ya ba su min fadlihi na fallatasa domin shahada dinnan fallaci ta ubangiji sai kai ta yaki ka kasa ka kasa samun shahada sai wanda Allah ya azurta dama ce wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wal ya'lam Allahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum shuhada domin ubangiji ya san waɗanda suka yi imani na gari kuma a riƙi waɗansu a matsayin shahidai minkum daga cikin ku ba ku duka ake bayar shahada shi yasa wanda yake jin tsoron jihadi wanda saboda jin tsoron mutuwa ba jihadi ne yake sa a mutuwa kwana ne ya kare sai a mutu wa man lam yamut bi sayfin mata bi ghairi ta'addadat al asbab fal mautu wahid wanda bai mutu ba da takobi ba zai mutu ma da wani takobi din sababban ne suka sha daban-daban amma mutuwa dai sunan ta mutuwa sai dai sababban ne ya sha daban-daban sanadi ga waɗansu doki wasu ko sanadin su zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su daki shi zuwa musu ba cikin shiri ba amma duka su sunan su sun mutu dai gaba amma sababin ya sha ban ba to da haka sai ya ce wato karkai tsammanin su matattu ne wato bari ne wato suna bari ciki bi ma atahum Allahu min fadlihi da abin da ya bata na falala ta sa saboda haka shahada falala ce sai kai ta zuwa yaki baka samu dubu kan bin walid dirrin sun da ya shiga amma a gida ya mutu a kai shi fada yace ba wani hatsari da bai shiga ba tun lokacin jahiliya har bayan na musulunta duk inda ya da bara zai shiga sai in zo ni ne a gaba a wajen amma wa ha ana za a mutu kamar ya mutu al-bayyin gani zan mutu a kan shimfiɗa ta kamar yadda amale ke mutuwa a dangansa yana jin tafiya zai mutu a ɗaki haka kawai ba su yi ba sa Khalid ibn al-Walid wannan sai nuna maka kenan ashe falala ce da haka yace fari'ina ba za su taɓa farin ciki ba su masu shahada sai ba sun je lahira sun ga abin da aka sanada sai su rinka farin ciki da cewa ashe ba karfin falala ba Allah ya mana ma da muka mutu wajen yaki ashe ba karama ba ce ba da haka annabi ce ba mu wanda zai mutu ya burin ya dawo irin shahidi sai ce ya ubangiji a bai da ne gidan duniya din sake yi shahada mana banda wannan sai Allah ya ce an riga na riga na gabatar annahum ilaiha la yurjabu duk wanda zo ba za mu yadda shi ba yanzu ke ويستبشرون بالذين lam yalhaqu bihim suna ta farin ciki dangane da waɗanda ba su riga sun riske su ba suna kamar wa yan baya bishara cewa ku je kuma ku mutu wajen yaƙi irin yadda kuka mutu wajen yaƙi kamar sa aiko musu da bishara cewa a faɗa musu haka Allah kuna alaihim wa lahum yahzanun saboda ba wani mutu ba wani jin tsoro gare su ba za su yi bakin ciki ba yastabisununa bi ni'matin min Allah suna masu bishara suna masu farin ciki wato da neman da ubangiji ya ba su wa fadlin da falala tasa wa anna Allah la yudhi'u al mu'minin kuma lalle Allah baya tozunta ladan wadanda suke mummunai. wa fi zalika ahadithu a cikin wannan bayani akwai hadisai ma'ana bayanin da ke nuna cewa shahada ɗaya sai daga cikin kyakkyawar cikawa alamun kyakkyawar cikawa hadisin farko للشهيد عند الله ست خصال abinda hadisin ke cewa shi da hadisin ubada ibn sabit yace annabi sallallahu ya ce shahidi sittu khisalin wato wanda ya mutu wajen yaki yana da siffofi guda shida da Allah ya bashi su na farko yughfaru lahu fi awwal dif'atin min dabihi ana rubuta cewa an yi masa gafara tun daga dugon farko na jinin da ya sauka na shi dugon farko da yake sauka a kan kasa to a lokacin ana rubuta cewa an gafarta masa duk abin da yake wannan sifa ta farko kenan na biyu wa yara maqadahu min aljanna za a nuna masa mazauninsa cikin aljanna na uku wa yujaru min azabil qabri za a kare shi daga azaban kabari azaban kabari ba ta shafin shahidi na hudu wa ya baza faza al akbara za a amince aminta daga wannan firgicin mafi girman firgici shi ne ranar tashin kiyama Yau yawma tarjifur rajifa tatba'uha ar-radifa qulubun yawma idhin wajifa absaruha kashi'a wato ainihin wani irin tsawa da mala'ika zai wanda kowa zai tsorata da kuma tsawon da za a yi mutane su farka lokacin da za a farka da dama daga cikin mutane suna cikin bakin ciki a firgici za su farka to a bashi shi yana cikin waɗanda ba za su tashi a firgici ba zai tashi ba wani alfazar aka akabar shi ba zai shafe shi ba shi ne Allah ke cewa wata ayar ko dan alfin su mane la humul alfazar akbar wa al almalaikatu hada yawm alladhi kuntum tu'adun malaiku za su rinka shiryan su suna yi musu bishara ba wani jin tsoro tare da su an gane ko sai na biyar wa yuhalla hiliyatul imani za a yi masa wata kawa za a yi masa ado da wani irin ado na imani wannan na biyar na ko na biyar wa yi min al-furi min al ini sannan kuma za a auna masa daga cikin aurul ini wato matan gidan aljanna ke kaga wanda har an wani a lokacin da Musa da ya zo ya musulunta ko sallah bai tafi ba ya zo ya yi kalmar shahada kenan sai aka ce za a yaki sai ce to sai a tafi da ni ba abin da ya taba yi a duniya bai taba yin sallah ba bai taba yin azumi ba bai taba yin aikin hajji ba ya zo ya kuma kalmar shahada aka ce za a yaki sai ya zo zuwa ce a tafi da shi kawai sai ya shiga aya ne ya je kuma Allah ya tsaya da shahada sai annabi ce na ga dan matan aljanna guda biyu suna masa lalai suna masa marhaba sannan ka duba to sai malamai suka tayi sai su maka lakas sai su ga wani mutum bai taba yin sallah bai taba yin tsari ba amma dan aljanna ne wane ne shi sai kai ta ne kace kai ba zai taba yiwa ba sallah rukun musulunci bai mutum bai ba bai asali ba sai kuma to suna da wannan sahabi to wannan shi ne abin da daure mun kai a hadisin ya nuna abu guda da ne to amma kuma gashi yanzu mun kirga guda shida yughfiru lahu fi da fatimi da damihi wa yara maqadahu da al-janna wa yujar min azab al-qabr wa ya'mud fazal akbar wa yuhalla niyyat al-iman wa yuzawwaj hur al-ilm min al-hur al-ilm kaga a bace shida to kuma ga na bakwai an kawo wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi wa yushaffa'u za a bashi daman ceton sab'ina insanan har mutum saba'in min aqaribihi daga cikin danginsa ya zaba ya darje cikin dangin uwa ko na uba an ba shi ce ta mutum su bayan a hannunsa to yanzu kun ga wanda ya mutu wajen yaki yana da wannan garanti din da cewa shi zai to <laughs> amma ba wanda mutane suke rasa ba su cewa da zai cece su bayan ba ubangiji ya faɗa ba annabi ya faɗa cikin hadisi ba yanzu shahidi muna da garanti shahidi zai ceci mutum saba'in cikin danginsa amma duk wani wanda za mu faɗa wanda ba annabi ya faɗa ba zato ne muke yi wazzannu la yughni min al-haqqi shay'a to da aka ce abu shida kuma ya zanto an ambaci bakwai dole sai dai in za mu iya hada waɗansu guda biyu mu ce ana nufin abu da su ke yanzu wanne ne zai fi zai zai fi dacewa da juna ni dai da ne ta kallon hadisin da wajen tsawon waɗansu mintuna na yi kokarin in samu guda biyu in hada su in ce dai ake nufi da su da ya kasance ba a saba wa tuntun ba to sai ka hada guda biyu da suka fi dangantaka da juna eh eh to amma yanzu ai ba mu da wannan tabbatar cewa kuskuren aka samu da mun koma inda hadisan suke duk mun ga haka aka rubuta lalle akwai guda biyu da ake nufin guda ɗaya ne yanzu yanzu ni a tunani na yadda da iyakacin istihadi na ba lalle ne zan shi ne tabbas ba an gane ko lokacin da jini zai diga shine lokacin da za a zare rai to lokacin zare rai ko shine lokacin da ake nuna wa mutum mazauninsa tunda akwai waɗansu hadisai da suka nuna idan za a zare ran mutum ana yi masa majiginsa majigin abin da ke cikin wato matsayinsa ina ba ta fahimta to ya zanto wato gafara da ake masa a farkon jini da zai daga da nuna masa wuri wannan kamar matsayin abu ne in kuma ba wannan ba tunda an za a bashi wato a aura masa ya'yan aljanna waɗansu daga cikin matan gidan aljanna to ko wannan zai fi dacewa wa ranar ado dan an goyi na yabe ado wa yuhalla ilayka al-iman wa yuzawwiju min al-qud al dan a nuna maka cewa aura maka ya'yan aljanna ba shi sai bayan ka samu ado na imani waɗannan suna dangantaka da na kure da gaske imma wannan guda biyun ana nufin abu ɗaya ko wannan can ana nufin abu ɗaya wannan kafin dan ban samu lokacin da na duba wato sharhin hadisi a cikin tuhfatul ah, ahwazi wa sharhin tirmidhi wanda nake tsammanin imamu tirmidhi ya kawo hadisi lalle zan samu wannan sharhin amma dai yanzu ba iya istinasi da wannan ma'anan kafin darasi na gaba kila ba sake a ah, tunda bincike bai tsaya ba kuma ko ne ma bincika har mu ya zami in kuma mun samu kuskuren wanda ya kamar yadda malamin shi fada faɗa kila bakwai ne aka faɗa to kun wannan wanda dai gaskiya yadda na ga hadisan duk gaba daya an rubuta guda shi da ne amma mu yanzu gashi an zana mana ba a takaice dai abin da muke so mu fahimta wato shahada da yace daga cikin alamomi na mai na kikkiawar cika wannan hadisi a kharajahu tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wa ahmad wa isnaduhu sahihun ثم أخرجه من حديث عبادة بن الثابت ومن حديث قيس الجذامي وإسنادهما صحيح أيضا حديث نجد تتتين ذكره حديث نبي أو النبابي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga wajen daga wurin wani cikin sahabban annabi to wannan wani tunda kaga mubaham ne ga ka'ida idan a cikin hadisi aka samu rawi mubahami hadisi ya zanto ibi wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam in aka samu rawi mubahami hadisi ya zanto ibi tunda ba san kowane ne ba amma wannan ka'ida fa sai in wannan rawin ya zanto ba sahabi ba dan jahalatu sahaba la li anna sahabata kullakum udul ta waye sahabi wannan baya cutarwa wajen ingancin hadisi amma duk abin da ba sahabi ba ita ce an karɓo daga wajen wani mutum shi ya kuji daga wani ya ji daga wani annabi ya ce to sai mu ce wannan wani mutumin wane ne in ka sa gano kowa ya hadisi ya zama zai amma in muka samu hadisi daga wani daga wani duk ingantattu har sai kan sahabi sai aka ce daga wani mutum cikin sahabban annabi to ba ma bukatar mu san wannan waye da sahabbai gaba ɗayan su adalai ne hikimar ganewa idan mu san halin sa to wannan Allah ya faɗa mana halin sa ke jira kuma yanzu ya yi mu kawai cewa shi sahabi ne magana ta gane ba sai mu